fama aghna anhum ma kanu yaktubuna da azabar Allah ta zo musu ilimin su dukiyar su gine-ginen su duk abin da suka tara bai amfana musu komai ba sa'annan Allah ce wa ma khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq Allah ya ce sama da kasammai da kasa Allah ya halice su ne da gaskiya ba wasanni a ciki wa inna sa'ata la'atiyatu lallai ranar lahira za ta zo babu shakka ba makawa fasfahi fasfal jami ya kai manzon Allah ka yabe ka yabewa mai kyau inna rabbaka huwa al-khallaqul alim saboda ubangijinka shine mai halitta kuma masani ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم تبت mun baka alqur'ani da fatiha da ke ciki akan haka annabin Allah Allah ya ba ka abin da yafi komai to dan me zaka kwalla idanunka ka zira ka sa kana kallon waɗanda Allah ya ba su kuɗi ko mata ko mulki ko menene alhalin kai malami ko manzon Allah ko annabi ko Allah ya ba ka ma'arifa ka san ilimin alqur'ani da sunna ka san Allah madaukakin sarki da ka dauki alqur'ani kana ganawa da Allah da ka dauki hadisi ga ka tare da manzon Allah a hanya sallallahu alaihi wasallama a gida a masallaci har a kuryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe Allah ya baka abin da yafi komai kenan sa'an nan la ta mujjanna ainaka ila ma mata'ana bihi azwajin kada ka daga idonka kada ka mika idonka kada ka zira ido kana kallon waɗansu abubuwa da aka ba su na jin daɗi kaɗan a duniya na kuɗi da mata da mulki da menene da menene zan ولا تهزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين kada kai bakin ciki gaba da su sa'annan aka ce kai tawazu anki kai kankan da kai ga mu'minai wa qul ka ce inni ana nazirul mubin ni ni ne mai gargadi mabayyani kama anzalna alal muqtasimina kaman yadda muka saukar da masu rarraba alqur'ani ko da alqur'ani ko masu rantsuwa ko ko masu rarraba alqur'ani allazina ja'alu alqur'ana yudina waɗanda suka rarraba alqur'ani wannan yace su doki wani ayoyi wannan sihiri sahiri ne wannan makaryaci ne wannan mai boka ne suka rarraba ayoyin alqur'ani ba shi daya shine allazina ja'alu alqur'ana yudina فوربك لنسألنهم أجمعين نارا إذا أبنجدك لنسألنهم والله za mu tambaye su baki ɗaya. amma kanu ya amaluna da duk abin da suka aikata a duniya tun ran da ka balaga har ran da ka mutu sai ai ma hisabi ranar lahira saboda haka fasba bima ka je ka fito ka bayyana duk abin da aka umurce ka ka bayyana hmm. wa a'rid an mushrikina ka kauda kai da kafirai babu ruwanka da su inna kafainaka almustahzi'ina Allah yace mu mun isan maka masu ba'a masu izgilanci masu takiyanci allazina yaj'aluna ma Allah ilahan akhara فسوف يعلمون حتى لا تفهم أبن تسكيه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون جد سوى من ذن الله كين من ذن الله تركين حقولي بحوش ma aka ce yayi hakuri sai ce ne sai ma'aiki mun gane ko ba aka ce yayi hakuri na hakuri sai hakuri sai ma'aiki amma duk da shi Allah yake wala kadna alamu annaka yadhiku sadruka bima yaquluna muna sane da cewa lallai kana jin rashin daɗi da abin da suke faɗa wanne ya faɗi kaza wanne ya faɗi kaza duk hakuri yake kana jin zafin haka menene maganin wannan yake fasabbih bihamdi rabbik fasabbih bihamdi rabbik wa kun min as-sajidina kai tasbihi kai sallah ka ambaci kai ambaton Allah na ka ce wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bautata ma ubangijinka har sai mutuwa ta zo maka ina ma'ana ka kowa ya san mutum zai yi ibada ne har sai mutuwa ta zo ko ina ma'ana cewa wa abu rabbaka hatta ake al-yaqin wai dan a sanar ka cewa duk halin da ka kasance a cikin matukan ba ranka ne rabu da kai ba kana da kuɗi ba ka da kuɗi ka samu abin da zaka ci ka samu mulki ka samu ilimi bukata ka ta biya ba ta biya ba rashin lafiya ne duk halin da ka kasance Allah yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun matakan ba ranka ne fita da gabar ya fita jikinka ba ko ko hankalinka ya rabu da kai ba ibada na kanka gwargwadon yadda za ka iya yi Allah ya taimake mu قوم منكرون أنكرهم لوط وقال غيره كتاب معلوم أي أجل أي yace kitabun malu yace ai ajalun ma'lum law ai ajali sananne law ma ta'tina yace halla ta'tina ina ma da ka kawo mana shiya'un ay umamun aka ce shiya'un ay al'ummomi ko kungiyoyi walil awliya aidan shiya'un ana ce ma majaliyan mutane majalisan mutane waliyan ka ce shiya'in ka ma'ana kungiyar ko jama'a wa qala ibn abbas yuhra'una ay musri'ina suna masu gaggawa masu sauri inna fi zalika lil mutawassimina yake lin nazina ga masu lura masu hankalta sukirat yake ce inna ma sukirat absaruna sai ce ai gushiyat an rufe idanunmu ne ma'ana sihiri akai muna ba ma gani burujan ai manazila bi shamsi wal qamari masaukan wata rana da wata lawaqiha wa arsalna riyaha lawaqiha ai muka aiko iska masu barbara mulqiha hama'in jama'atu ham'atin ham'a kwaya ɗaya kenan in jama'a kenan wa huwa sinul mutaghayyir shine yambo da ya canza kamanninsa wal masnun al masbubu wanda aka zuba ya canza ya ɗauɗoyi ko ya canza kamanninsa saujan ay la takhaf la saujan la takhaf دابرة أي آخر كرشن وإن متاني الصيحة أي الهلكة هلكة باب يتي wani بادي illa man istaraka sam'a fa atba'ahu shihabun mubin sai dai wanda ya je ya saki kallo AAG yana ya sata yana jin abin da ake fada a sama to sai a wurgo shi da bantar ma bakin wuta in ya same shi ya halaka wani bai same shi ba kafin ya kai in bai same shi ba sun riga sun je sun jiyo abin da aka fada to shi ne sai su zo su faɗa ma bokayensu imamul bukhari zai bayyana mana قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا قضى الله الأمر في السماء إن الله يهكن وانا أبو أسما يفد وانا أبو يهكن وانا أبو ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ma'ana mala'iku duk sai su sake fafuka fuka fitun su saboda biyayya ga Allah madaukakin ban da dan adam dan adam da aljani ba wanda aka samu aka ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah da za a saukar da alqur'ani akan marmaran dutse ko min karfin da kuma tsorin sa la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah amma dan adam ko fa innahu kana zaluman jahula kan silsilati ala safwani sai ka kaman karan sarka ne akan marmara dutse in suka ji magana yadda magana suke jin su a sama qala ali wa qala ghayruhu safwan yanfuduhum zalika ana zartar da wannan abin suna jin abin da aka faɗa sai su ji kaman sama ne ta ɗaukara kaman an ɗauko wani babban sarka aka sako shi aka jirar da shi kan babban dutse yadda za ka ji kararsa aka ce fa idza fuzzi'a an qulubihim in suka ji wannan sai su shiga cikin wani hali baki daya in aka yaye musu wannan hali suka dawo cikin hayyacinsu qalu ma za qala rabbukum wannan mala'ika na kafa wannan na sama da shi wannan na sama da shi wannan na sama da shi farkon wanda zai farfado shine jibril sai na kusa da shi ce ma za kala rabbuna ya jibrilu sai ya ce kala rabbuna alhaq wa huwa aliyyul kabir sai dukkan sama baki ɗaya mala'iku su amsa kala rabbuna alhaq wa huwa aliyyul kabir قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترخ السمع a lokacin akwai shaidanu da suke hawan juna mai ba da labari sahabi haka yayi wannan na haka wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan haka za su yi har sama don su je su sato jin abin da ake ma mala'iku wahayi to daga nan za a yanko battar ma bakin ka a jefo su to wani kafin abin ya same su su riga sun ji wannan da ya biyo shine wannan shedani ya faɗa ma wannan wannan shedani ya faɗa ma wannan wannan shedani ya faɗa ma wannan har a zo karshen shedanun shine za ke faɗa ma malamin bokan yace ai kaza kaza zai faru gobe ko shekara mai zuwa wannan magana da wannan shedani ya faɗa ma malamin boka gaskiya ce kuma ya ji ne a cikin wahayin Allah ya ma mala'iku hmm. to wannan malamin bokan sai ya riki wannan kalma sai ya ce muku ai gobe ko baɗi ko shekara ne za a yi kaza in kuka ga haka ya faru sai ku ce ai ya san gaibi da zai zo ya muku karya sun fi dubu ba za ku ba za ku lura yadda abin ke faruwa ce فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى هكذا في hawa. Hakko, ko wannan na wannan na sama da wannan na sama wannan suna har aje na karshe wanda shine zai jiyo magana in an yi rashin sa'a batar mata baki wuta ya same shi ya halaka in bai same shi ba ya jiyo wannan kalma kafin aje ko sai faɗa ma wannan telefon nan da zai faɗa ma wannan telefon har aje na karfe su na kasa wanda yake bai isa can ya zai jiyo ba amma ai masa talak kenan ko an baki labar ai masa ko an faɗa masa to shi wannan shine suke yawo suna ba malaman suna faɗa ma malaman boka duk malamin boka yana hulɗa da shaidanu da aljanai duk ayyuka ne da suke da duhu ba aske ba ayyuka ne na haske ba ba tauhidi a ciki ba kadai ta Allah a ciki نصبها بعضها fawqa فوق fa rubbama ادرك shihabul mustami'a yace wani lokaci bakin wutan sai ya rishi wanda ya je sata ya je sata jib sai kace shi Babla an yarmiya biha ila sahibi fa yuhriqu sai kona shi وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقها إلى الأرض وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحل sai wannan kalma a je a fara mun sihiri ko mai boka ko mai duba ko mai buga turari ba abin da yake gani a cikin turabi. duk azanci ne da fara ne wallahi baya tuzibu ma'aha mi'ata kaziba sai yayi kayya ɗari amma tun da yake an faɗa masa hakika ɗaya da ya faru ya ba ku labari kuka gani to ko ya zo ya yi muku karya so ɗari ba za ku ankara ba mm. su ku fa yaquluna alam yusbirna yawma kaza wa kaza yakunu kaza kaza fa wajadnahu haqqan lil kalimati lati sumi'at min as-sama'i mm. abinda ke faruwa kenan قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة إذا قضى الله الأمر وزاد الكاهن يجي وانا رواية لك أبو هريرة إذا قضى الله الأمر إن ألا يهكم توان الأمر وزاد أكين رواية الكاهن من مكن صاحب قال وحدثنا سفيان قال فقال قال عمرو سمعت عكرمة قال حدثنا أبو هريرة قال إذا قضى الله الأمر وقال علي فالساهر قلت لسفيان أأنت سمعت عمرا لك سفيان كي تاج أمر قال سميت إكرمة يتي ناجي إكرمة قال سميت أبا هريرة يتي ناجي أبو هريرة قال نعم يتي إيه قلت لسفيان إن إنسانا روى عنك عن أمر عن عكرمة عن أبي هريرة ويرفعه أنه قرأ yace wani ya rawaito wurin ka yace kaza kaza daga Abu Hurairah yace maimakon hatta idza furji'a an qulubihim furriga an qulubihim mm. qala Sufyan hakaza qara'a Amr fala adri sami'ahu hakaza am la yace haka Amr ya karanta maimakon hatta idza furji'a an qulubihim hatta idza furriga an qulubihim ban sani ba shi ma wata kira'a ce da ya biyo ko ko a'a yana cikin waɗanda suka halarta cewa karatu in ya dace da ma'ana ya kama za a iya kawo kowane lafazi wa'in suna ganin haka ذاك a'a. قال سفيان أم لا قال سفيان وهي قراءتنا سفيان يتي حتى مكي كرن شاوة babu qawlihi babin fadar Allah madaukakin sarki wala kad kazzaba ashabul hijr al mursalina mutanen samudawa sun karyata manzannai قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحاب الحجر يتي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا فدا مع اصحاب الحجر يا لا تدخلوا على هؤلاء القوم illa an takunu bakina kada ku shiga waje wajejen waɗannan mutane da Allah ya musu azaba sai dai in za ku yi ta kukan zuci kuna tsoron azabar Allah madaukakin sarki duk sa'ad da ka shiga waje ka amince sai ka je ka sake ka amma in zaka shiga da tsoro kana tsoron azabar Allah ta saukan maka a gurguje zaka wuce fa in lam takunu bakina wa in bakku zamo masu kukan zuci da tsoron azabar Allah ba wala tadkhulu alaihim kada ku shige musu an yusibakum misla ma asabahum saboda tsoron kada irin azabar da ta same su ya same su. babu qaulihi fadu hadar Allah madaukakin sarki wa laqad atainaka sab'an min al wal qur'an al tabbas mun baka sab'an min al aka ce fatiha kenan wal qur'an da al قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبة عن خبيب عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال يسير مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا اصلي wannan sahabi ce manzon Allah ya shige ina salla fada'ani sai kiraye ni falam atihi ban zik ban an bai je bai ban tafi ba da manzon Allah ya kira na hatta sallaiti har sai da ya idar da sallarsa thumma ataitu sa'annan nazo fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ma mana aka an ta'tiya me ya hana ka zo lokacin da na kiraye ka fa qultu sai na ce kuntu usalli na kasance ina sallah ne lokaci fa qala sai manzon Allah ce alam yaqulillahu ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhibbu wa alamu anna Allah wa qalbi wa annahu ilayhi tushurun yace baka ji Allah ya ce ya ku mu'minai ku amsa kiran Allah da manzansa in ya kiraye ku zuwa abin da zai raya sai manzo a sun makala sa'annan sai manzo Allah ce ala uallimuka a azaba suratin fil qur'an manzo Allah yace harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun daga manzo Allah ya kira yake bai zo ba har ya idar da sallah eh sai kai fushi ko wannan almajiri wannan ma eh, ya za to manzo Allah ce me ya hana ka zo yace ai manzo Allah sallah nake yi manzo Allah ce ai Allah ya ce in Allah da manzo suka kai kiraye ku ko ko amsa to shikenan an gama wannan magana hmm. babu zagi, babu menene da menene ba san wani a'a ba za ka so na sanar da kai a azama suratin fil qur'ani hmm. in sanar da kai sura da take komai girma a cikin alqur'ani hmm. qabla an akhruja min al kafin in fita daga wannan masallaci فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد او ان كان روايه yace yana so yace muna tafiya da manzon Allah sai yana jinkiri su tafi yana jin tafiyar ka a fita masallaci manzon Allah bai faɗa masa ba da ya ga tafiyar ta tafiya sai ya manzon Allah ai ka ce zaka sanar ni zaka sanar da ni wata sura ko wacce take da girma a cikin alqur'ani fa zakartuhu sai sai sai tuna da manzon Allah fa sai Allah sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil هي السبع المثاني والقرآن العزيز معنى سورة الفاتحة إتتي السبع المثاني إتتي القرآن العزيز الذي أوتيته وند أكباني صلى الله عليه وسلم قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله تيراد أن يتي الله ثبت أغريت يتي أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العزيز babu allazina ja'ala alqur'ana izina waɗanda suka saka alqur'ani suka rarraba alqur'ani waɗansu su bada gaskiya da waɗansu su bada gaskiya da waɗansu ko ko a'a su ga dauko ayoyin alqur'ani wanda yake ai suka rarraba ayoyin alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda Allah ya sauka ma alqur'ani shine yafi duk wani wani dan adam ko a gani hankali da cikan hankali amma wani wani lokaci wannan ce ai sahiri ne wannan yace majnuni ne wannan yace makaryaci ne wannan yace inna ma yu'allimuhu bas manzo Allah ya shafa ma da su ko al'amuran da basu dace ba duk sai su tattaro su sai manzo Allah ya magance komai har aka gama al-muqtasimina ay allazina halafu wa an nafsiran sai aka ce waƙila hum qaumun al alqur'ana waɗansu mutane ne da suka rarraba alqur'ani fa qala ba'dhum sihr wa suka ce sihiri ne wa qala akharuna shi'r wa qala akharuna asatirul awwalina wa qala akharuna kadhibun wa samar wa qala muqatilun fitin wa minhu a cikin irin wannan bayani yake la uqsimu ai uqsimu wa tuqra'u la uqsimu ai la uqsimu sai ka ce la silatun li ta'kidil qasam المقصود أقسم رنتوا كنقول معنى لا أقسم هذه الجملة لا تنفي القسم إنما تثبت القسم إنما ذلك أسلوب عربي فصيح ويكفيك, ويكفيك هذا الأسلوب فصاحة أنه أن نتك به القرآن وهو قمة في البلاغة والفصاحة أليس كذلك؟ kasamahuma ai halafa lahuma ya musu rantsuwa halifa yahlifani basu nema ya musu rantsuwa ba wa qala mujahid taqasamu ai tahalafu suka yi kullaka wance قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين جعلوا القران اذين اكثر امام ابن عباس خبر الأمة يتي فسر الذين جعلوا القرآن عظيم قال هم أهل الكتاب دون مزوال الكتاب جزؤوه أجزاء سيغرب القرآن فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه suka ba da gaskiya da wani abu cikin alkur'ani suka kafirce da wani abu cikin alkur'ani in ka ba da gaskiya da alkur'ani baki ɗaya sai harafi ɗaya ka da alkur'ani duk kamar yadda manzannan Allah ke amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka in ka ke ka ta manzo daya ka kafir da har manzon da kake karyancewa kana bin addini قال حدثني عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي الظبيان عن عن ابن عباس رضي الله عنهما كما أنزلنا على المقتسمين قال قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى من قال wannan tafsiri ne aka ce daga Ibn Abbas babu qawlihi wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bautata ma ubangijinka har sai ka mutu har mutuwa qala salim al-yaqin al-maut shine huwa ibnu abdullahi bin umar dan abdullahi dan umar yake abinda ake nufi da wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta sama ubangijinka kana sallah kana azumi kana hajji kana zakka kana dukkan ayyukan ibada gwargwadon iko har sai ka mutu ba wani abu ne ake nufi da yaqini daban in ka kai wannan sallah ya fadi a wannan duk wata eh, tasbiki ne mutum suratul nahl bismillahir rahmanir rahim ruhul qudus yace abin da ake nufi da ruhul qudus jibril alaihi salam nazala bihi ruhul amin yace ah, shine jibril shine ruhul kudusi shine a ruhul amin في ضيق يقال أمر ضيق وضيق مثل هين وهين وليل ولين وميت وميت إن في ضيق هو كتير ضيق هو ضيق أتكلم كنتي في نتي وزن سكينة هو كمان مثال هين وهين أبو ميسوتي ميسوتي نه وميسوتي نه وليل ولين ولين وميت وميت دكا maitin wa maitin dukkan sun وقال ابن عباس إذا عبد الله بن عباس في تقلبهم أي اختلافهم أتين صابان قال مجاهد تميد أي تكفأ أي كجرجزة كوك حركة وألقى الرواسي أن تميد بكم كارت جرجزة معنى الله نيكا ومن يمن يدوى سو تبتتو تكرت دنيا أما هكذا سيني إيه تيتني إيه تيتني جرجزة كوك ba za a zauna lafiya ba za ka ji daɗi ba ko mufratuna ai mansiyuna wa qala ghayruhu yace wani minti ne basara yace fa idza qara'ta alqur'ana in za ka karanta alqur'ani fasta'iz billahi ka nemi tsari daga Allah ya kare ka daga cutar idza qara'ta idza zarfun lima yustaqbalu min az-zaman ko min az-zaman ko qara'ta fi'lu madi ya faranta qurana fasta'iz billahi ma'ana in ka karanta al-qur'ani kai isti'aza in za ka al-qur'ani kabbara idza kama idza ka idza kabbara ai idza arada an yaquma kabbara ma'ana lokacin da aka zauna aka yi tahiya na biyu kafin ka tashi sai kai kabbara idza eh, idza kama kabbara ba yana nufin sai ya miƙe ya tsaya ba iza qumtum ila salati fasilu wujuhakum ma'ana iza aradtum as-salata al-qiyama ila as-salati fagsilu sai ku alwala abinda ake nufi kenan ko to in ba in akan haka ta ce kabbara idza kama ko in ya tashi sai to akan haka in sai ce in kai ya, sai ka miƙe Allahu akbar sai ka kai sama sannan ka ce Allahu akbar wai suka ce a'a sai ayi jabi Allahu akbar kana miƙewa kana faɗa karshen kalma ya dace da miki wanka abinda ake nufi yana manzo Allah yana zo nake Allahu akbar ta annabi hada muqaddam wa mu'akhar wa zalika anna al-isti'aza qabla al-qira'a wa ma'naha al-ihtisam yace abinda ake nufi isti'aza ta tin ay karatu mun gani ko kullubi na larabci in baka fahimce shi ba dai ga zai kana fassara kullubi a zahirin magana yake ce kabbara iza qama zahiri idza qumtum ila salati fafsilu wujuhakum sai ka tashi tsayar za ka yi sallah to kun kai wanke alwala ko a'a idza idza arastum kaza kaza qasdu sabil ay al bayan bayani addifu ma mas tabaqta bihi abinda za ka nemi ka dauko ka samu tuni kaman gashin rago ko gashin dabba da za ka ɗauki kai riga ko ka ɗauki ka kare kanka kana bin tuni turihuna ay bil wa tasrahuna bil ghadati turihuna da kuke da kuke zuwa ko ku dawo da yamma wa tasrahuna da kuke zuwa da da safi da asuba wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahuna wa fassara turihuna bil ashi wa tasrahuna bil ghadati wa fi tafsir ay taridunaha maradiha wa ma'ana da safe ku fita kuje kiwo da yamma ku dawo وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس أي إلا بالمشقة زيد وخلا ألا تخوف أي تنقص معنى ربوة الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة يتي وهي تؤنث وتذكر الأنعام تؤنث أو تذكر أجل أيك نفي الأنعام سوني دبو بين جدا دا أيك أنفاني دا سو راكم راكمي دا شاد دا شانو دا تماكي دا أواكي دا راكونا كو وكذلك النعم للأنعام جماعة النعم معنى جمع النعم مفرد النعم sarabila kuma sun taqikum harra ma'ana riguna da kuke dauka kusa riga tana kare ka zafin rana واما سرابيل تقيكم باسكم فانها الدروء ان تدعك سرابيل تقيكم باسكم shine سلكي da kuke sawa don ku kare kanku daga takobi a turin yaki dakhalan bainakum yace abin da ake nufi da dakhalan bainakum shine kullu shay'in lam yasihha fa huwa dakhlun duk abin da shi ana ce shi dakhal shi gogo kenan ba shi ake cewa ba wa qala abbas hafadatan man man wala rajul ma min wala rajul mana hafadatan wa banina ayyan ku ko jikotin as-sakaru ma hurrima min samariha as-sakaru abinda aka hana za ku sha ya ba ku mai wa rizqul hasanu ma ahalla abinda yake cewa ar-rizqul hasan abinda aka halatta mu ku sha ba ya sa mai yana عن صدقة أن كاسا هي خرقاء كانت إذا أبرمت غزلها نقبة الخرقاء واويا كينا الخرقاء مرحن كلي مرحن كلي متي إساكا يجد أبي تساء أنكم يفوقون في أبي الحق كوي دي بعد لوكا تيدي مكان تساء كان التي نقبت غزلها إيه إن بعد قوة أن كاسا وقال ابن مسعود الأمة معلم الخير إن إبراهيم كان أمة خالقا لله حنيفا ولم يكن من المشركين يتي أبن أي في الأمة أي معلم الخير النبي إبراهيم من سنة من كرن شد متاني الخير والقانت أي المطيء من بيئة أكنانا Wahidu kinnun mislu himlin wa ahmalin shine inda za ku gyara ku shiga ciki ku zauna ku kare kawunan babu qaulihi babu fadar Allah madaukakin sarki wa minkum man yuraddu ila arzalil umri a cikinku akwai wanda zai rayu a bashi tsawon rai har ya koma kuma ya shiga cikin rayuwa na kaskanci mutum za a yi zai yana ɗan tsantsani yana cikin rayuwa ta kaskanci ya zo ya girma ya hankali ya yi wayo yana iya kare kansa abu ya san abin da ke da kyau ya san abin da ba shi da kyau hankalin sa nan lafiya to wani in Allah ya bashi tsawon rai kuma sai zai kai wani lokaci da ya rasa hankalinsa ya koma kaman ɗan yaro kankani ne ake ce da shi arzalil umri قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من زم الله صلى الله عليه وسلم يا كفن كان يدعو من زم الله يا كفن شينا روكم الله أنا شوى أعوذ بك من البخل Allah ina neman tsari daga gare ka ka kare ni daga rowa cikin hakkoki na dukiya manzon Allah yana roƙon Allah ya kiyaye shi da rowa ma'ana rowa ba abin kirki bane ko ba abar kirki bane ko wal kasali da kiwuya na cewa ga abin da ya kamata mutum ya yi kiwuya ya saboda tsananin kiwuya ya kasa tashi yayi wa arzalil umri manzo Allah yana roƙon Allah ya kiyaye da ruwa da kiuya da kuma manzo Allah na roƙon kada Allah ya kai shi har ya zama al arzalil umri mutum ya tsufa har ya ba shi da hankali ya zama kamar ɗan yaro kan kanki kenan ko wa azabil kabari da azaban kabari wa fitnatil dajjal da fitnan dajjal aka ce tun daga farkon duniya har zuwa karshe babu fitina wacce take da razanarwa da tsoro da barazana kamar fitnatil masihid dajjal amin wa fitnatil mahya والممات kuma manzon Allah yana roƙon Allah ya kare shi da fitinar rayuwa da ta mutuwa duk wannan rayuwar ne fitinu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yana roƙon Allah ya kare shi duk sa'an da manzon Allah ya salla ba zai taba sallamewa ba ko nafila ko farilla sai ya Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih ad-dajjal Kullum manzon Allah ya salla nafila ce ko farilla ba zai sallame ba sai ya karanta wannan addu'a A ce wannan addu'a tana da matukan mutunci kaga fitnatul mahaya wal mamati kaga fitnatul mahaya waye zai ce da san fitnatul mahaya ba yanzu da kuke san kwanan wace ba naira mai kan ba abin naira 20 naira 30 ba naira mai kan ba ne in ba naira mai kan ya zaka ba wai da kasuwa ta zama ba yanzu kasuwa ta fi karfin talaka ko to yaya talaka zai yi kenan hakuri sai ya gyara tsakanin shi da Allah ko zai gyara tsakanin ki da Allah ku haka suka ce in kuka gesta tsakanin ku da Allah mai fasikanci mai barna mai kaza kaza duk kuka bari yanzu yanzu sai ga Allah yayi muwafaka shugabannin ku sai ga sun ce ai mutanen ashe ma wahala ke bari a tausaya musu shikenan ma komai ya zo kaza القلوب قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن duk wani dan adam da ka sani har aljani ba zai shiga ikon Allah haka manzo ya muqallibal qulubi wal absar sabbit qalbi ala dini yanzu yanzu sai Allah ya canza al'amurra ya sa suna ta tausaya muku saboda me ai an ce wa ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydi wa ya'bu an kasir ko zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas to amma al'amarin mutane shine ke laifi an tabbatar da akwai laifi wane ya ce ba shi bane wane ba shi bane kowa ya ce ba shi yayi ba to laifi yayi kansa sai an tabbatar da gaskiya kowa ya tabbatar da shi ma yana da gudun wanda ya bayar a cikin wannan wahalhalu da ake ciki kowa ya ya duba kansa ya gani menene yake marasa kyau tsakaninka da Allah ne sai ka gyara wannan kowa ya gyara gobe gobe sai ku ga wani irin shugabanci ma mai ban mamaki mana zan za su ce to dan me ma za a dauki dukiyar dukiyar kasa tukunna ana jira a je a sau hace a je a sau abinci duk a sai ka shiga kasuwa ka sai wakin kwanon masara naira ashirin ka sai kwanon shinkafa ne yadda aka saba yau nan ce ita wani da su buhun buhun sukari ba naira ashirin ba ne naira ashirin ba naira ashirin ba naira talatin ba to yaya yanzu ya zama naira dubu biyu da nawa da ɗari shida da wani kai eh, yanzu wani hankali zai iya ɗaukan wani ma'ana ya talaka ya zai kenan rayuwar ba za ta yi ba kenan da'ima yana zulumi da'ima yana cin bashi rai da'ima yana cin kaza kaza kaza to duk ayyukan da yake shi ma ba zai iya tsaya tsakanin shi da Allah ya ba yasa kallo za a yi aka ce malami kai malami ne Allah baka ilimi ba lalle ne a ce sai ka tara kudi ka fi kowa ba a'a to amma kuma ai ba lalle ne ka kwana yunwa ba mm. ko lalle ne ah. kana da matarka da ƴaƴanka da menene da menene sai ka sa ta duba ta gani ai adalci mutum da matarsa mutum da shi da matarsa da ƴaƴansa nawa zai ishe su rayuwa duk yadda ka sa ta kai da menene da menene haka za a sa mutane alba yadda za su rayu to sa ka ce sai ku je ku yi aiki daga karfe kaza zuwa amma kowa zai ce aiki mutum ya je ba shi da abin da zai ishe shi duk inda rayuwa duk inda ke fane karfin dan adam to Allah shi na rayuwa ta gama lalacewa ba shi da yadda zai shi yasa su turawa su sai suka wai dan adam tilas ne ya rayu ya ci ya ya zauna mm. yasa har ingila ko baka aiki za baka abin da zaka je ka kashe wata ko mm. wai dan karfe kai musu fashi dan in ba kana aiki ma baka da abin da zai ishe ka wanda bai da aiki ya ke zai daune ayo mu da ila ba <laughs> suratul isra'i kenan ko su sai Allah ya kai mu gobe Allah madaukakin sarki ya tausaya mana ba don halin mu ba mun samu ruwa Allah mun gode muna neman ƙari ba Kano ba har da Yobe Allah Allah ya ba su ruwa Allah duk da ba samu isasshen ruwa ba Allah ya ba su ba don halin mu ba Allahumma ajina fi man wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina anna sharra ma wa innaka taqdi wa la yuqda innahu la yadhillu man wa la yu'izzu man rabbana wa وقدرت عليه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنا ربي فلما أفل